يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا ku mutane hakika bayyananniyar hujja mai yanke hanzari da kawar da shubuha ta zo muku daga wajen ubangijinku wannan hujjar ita ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mun saukar muku da haske bayyananne shine alkur'ani